يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muka haɗu a wannan masallaci jami'u sheikh talhat as-salafi da ke nan cikin garin tudun jikun a ƙaramar hukumar zaria a kaduna state a nigeria ma haɗu kwatankwacin karfe hudu da rabi na yinin alhamis wato hudu ga watan jumadal ula hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam da shekara 443 wadda wanda ya zo daidai da tara ga watan disamba shekara ta 2021 miladiya mahaɗu ƙarƙashin gayyatar wannan hamshakiyar makaranta madarasatu ali ibn abi talibin da tarbiyyatul islamiyya da ke nan tudun dukun a nan zaria bisa munasabar wato samun ƙaruwan aure da ɗaya daga cikin ɗaliban nan makaranta mai albarka ta yi wadda za a gabatar da auren ko za a ɗaura auren zuwa gobe juma'a insha Allah muna mata addu'a da ita da mijinta muna cewa Allah ya samu wannan aure albarka har ma mutum biyu ko Wato mutane biyu ne 'yan waɗannan makaranta za su yi aure so kuma muna musu addu'a Allah maɗaukakin sarki ya sama wannan aure nasu albarka بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في الخير malamin da zai gabatar mana da karatu sanannen malami ne a wannan ƙasa ɗan uwanmu dr jamilu yusuf zarewa allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa lafiya da albarkar rayuwa da ta da'awa ɗan uwa dr jamilu yusuf zarewa asali mutumin garin zarewa ne a jihar kano amma yanzu ya zama ba mun yi tabannin shi a zazzau a daka sai a kara a ce dr jamil yusuf zarewa wazari wallah maɗaukacin sarki ba ba ce a zazzaki ba ko Allah maɗaukacin sarki ya ƙara masa lafiya malam ya yi digirinsa na farko a jami'atul islamiyya da ke garin madinan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan abin da ya shafi ilimin shari'ar musulunci sannan ya yi digirin shi na biyu kan abin da ya shafi makasu da shari'a wato manufofin shari'ar addinin musulunci haka digirinsa na uku shi ma dai kan abin da ya shafi makasu da shari'a din wani fanni ne na ilimi mai zaman kansa mai tsada a abin da ya shafi fikihun musulunci da aka malam yana da kwarewa a wannan janibin muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu da iliminsa ya amfani al'umma gaba ɗaya sannan malam yana da iyalai kabe da muka sani ba zai yi a ce mutum ya ta tara karatu har ya kai wannan fage ba mata ba sai tabi'atul hali haka malam yana da mata ne ba mata ba ya dan ibo ruwan zazzakanci kaɗan ya shigo zariya da mata ɗaya amma yanzu ya fara ya kai ga biyu kuma yana da muna sa ran na uku da na hudu sai idan Allah yana ne yana ci gaba da shan ruwan zazzagawa har ya rufe kofa da izinin Allah subhanahu ta'ala Allah ta'ala ya sa albarka sannan yana da wato yara hudu mata uku namiji daya Allah madaukakin sarki ya sa musu albarka da 'ya'yanmu da 'ya'yan musulmi gabaki daya mawdu'in da malam wato maudu'i da malam zai tattauna mana a kansa a wannan zama shine zinace zinace kun ga ne ko wato abu zinace zinace da dalilan da kan samar da su me ke samar da zinace zinace cikin al'umma wato asibabu zina ne dalilai na zina waɗansu asibabu ne waɗanda suke jaliba da zina masu jawo zina dalilan da kan haɓaka zina ko samar da zina cikin al'umma sannan mala yana da minti hamsin da biyar sai kuma in ya kare akwai tambayoyi na minti goma ko na makamancin haka akwai wato duk tambayoyin da za a yi an fi so a yi su ne a rubuce da aka su malam yusuf da sauran organizers za su raba ɗan fallayen takardu wadda mahalarta maza da mata za su rubuto tambayoyinsu Sana akwai littattafai da malam ya rubuta wanda in an kare za a yi tallan su wanda yake bukata sai neme su a wajen masallaci littattafai ne na hausa da yakan rubuta akan wasu matsaloli na fikihun musulunci wanda kuma yake son wannan karatu da sauran karatuttukan da malamai ke gabatarwa in yana so a tura masa ta wasu afko ɗaya daga cikin hanyoyin yada bayanai na zamani social media to sai wannan namban 081 4364 081 4364 waɗannan su ne nambobin da in ka kira za ka sami karatuttukan farko muna nema agaji ga Allah subhanahu wata'ala sai mu ce Allah ta'ala ya datar da harkar malam akan abin da yake so ya da shi a karamakan lahu tafaddal الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da haɗuwa a wannan masallaci mai albarka da ke cikin jikun a birnin zaria a wannan rana ta hudu ga watan da ula shekara ta uku wanda ya yi daidai da ranar tara ga watan nuwamba daga watan disamba na shekara ta 2021 kamar yadda sheikh malam nura yambo ya gabatar topic ɗin da za a yi magana a kan shi shine abubuwan da suke jawo zina a cikin al'umma a musulunci idan aka ce zina ana nufin mutum ya sadu da matar da babu wata alaƙa ta aure wacce ta haɗa su sannan kuma bai mallake ta a matsayin baiwa ba wannan shi ake kira zina a takaice saboda girman zina da kuma yadda take jawo fitintunu Allah subhanahu ta'ala ya haramta kusantar ta ma Allah yana cewa suratul Isra wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila a Allah subhanahu ta'ala ya haramta zina saboda manufofi masu yawa manufar farko shine domin ya zamanto an samu yara nagartattu waɗanda za su amfani al'umma ta fuskar a kasancewar mutum ɗa ba bambanci tsakanin ɗan da aka haifa ta hanyar aure da ɗan da aka haifa ta hanyar zina dukkansu sunansu 'ya'ya kuma dukkansu sunansu mutane amma babban bambancin da yake tsakanin ɗan da aka haifa ta hanyar zina da kuma ɗan da aka haifa ta hanyar aure shine shi ɗan da aka haifa ta hanyar aure kowa yana murna da zuwan shi dangin mahaifiyarsa za su ba shi gudunmawa ta yadda zai amfani kanshi kuma ya amfani al'umma sannan dangin baban shi su ma za su ba shi gudunmawa sannan yana da uba tsayayye wanda zai tarbiyyantar da shi saɓanin wanda aka haife shi ba ta hanyar aure ba shi zai rayu ne a matsayin gantalalle a gantalalle zai rayu kuma haka zai kasance wannan shine bambanci tsakanin ɗan zina da kuma ɗan da aka samu ta hanyar aure daga cikin manufofin da suka sa aka haramta zina shi ne kasancewar a cikin zina akwai keta alfarma duk matar da aka yi zina da ita to an keta alfarmarta sannan kuma zina wani abu ne wanda yake yana bakanta wa mutum rai yanzu yanzu ga cewa idan wani ya zina da matarka za ka kishi. idan wani ya nemi mace da zina zai zamanto cewa ta kishi. akwai lokacin da zamanin dina umar wani mutum zai yi tafiya sai ya bar ɗan uwanshi a matsayin ya dinga kula da matar shi ya bar mai amanan matar shi kawai ya dawo daga yaƙi ba tare da lokacin da aka yi tunanin zai dawo ba kawai sai ya dawo sai ya tarar da ɗan uwan nashi da matar tashi suna wasa tare yana taɓa jikinta saboda haka sai ya caka mai mashi ya kashe shi da aka je wajen sayyidina umar radiyallahu anhu sayyidina umar yake cewa jinin shi ya tafi a banza ba za a biya diya ba akwai lokacin da sayyidina Umar radiyallahu anhu ya zamanto cewa ya ga wata gawa an yadda ita gawa wani saurayi aka yadda ita sai sayyidina Umar radiyallahu anhu yi addu'a yace ya Allah ya Allah ka taimake ni na samu wanda ya kashe wannan mutumin shikenan da shekara ta zagayo sai ga wani yaro shi ma an jefar da shi a daidai gurin sai ya ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya nuna mu wanda ya wannan kisa ya dauki wannan jinjirin sai ya ba wata tsohuwa ya ce mata ki kula da wannan yaran ki lura da shi idan wata ta ce za ta anshe shi to ki bi ta ki ga gidansu kenan da ba shi sai na Umar mulham ne na Allah yana masa ilhamar abubuwa da yawa da za su faru kuma Allah ya masa taufiki kenan kawai sai wata tsohuwa sai ta zo wajen wannan matar da ya ba ruko sai ta zo sai ta ce a shugabata ta ce a kai mata wannan yaran tana so za ta gan shi za ta sumbance shi sai ta bita da ta bita da ta dawo sai ta gaya wa sayyidina umar sayyidina umar radiyallahu anhu da ya ji labari sai ya ɗauki takobin sai ya saka a cikin babbar a cikin rigar shi babba yana zuwa da ya samu gidan sai ya samu gida ne na wani daga cikin manyan sahaba na mutanen madina sai ce mata me ka sani game da yarinyar kawanci sai ce ai mutum da ya kirkice tana ba da haƙƙin Allah kuma tana ba da haƙƙin iyayenta sai ce to ni ma zan shiga wajenta ne saboda na ƙara faɗaitar da ita wajen aikin alkai saboda haka yana shiga wajenta sai ya zaro takobinsa ya ce masa ya ce da wannan yarinyar ko ki gaya min gaskiya ko kuma na kashe shi kashe ki kamar yadda suke cewa wa kana la baya karya. shikenan sai ta ce wallahi za ta gaya masa gaskiya sai ta ce masa abin da ya faru shi akwai wata dattijuwa wacce ya zamanto cewa tana yi mata hidima share-share da sauran abubuwa to da za ta tafiya sai ta ce mata za ta kawo mata yarta ta ci gaba da kula da ita to bata sani ba a ce saurayi mara gemu ta shirya ta kawo mata ita bata sani ba suka yi ta zama tare bata sani ba kamar yadda ta faɗa ta ce fakana yara min ni matar jariya mai jariya tana ganin abin da mace take gani daga yan uwarta mace kaga mace tsakaninta da yan uwarta mace za ta iya bacci da gajeren wando ko wani abu makamancin haka ce wata rana kawai tana bacci sai ta ji shi a kanta yana saduwa da ita sai ta samu wuka sai ta cika mai sai ya mutu Shi ne ta ɗauke shi ta ajiye shi a wannan bola bayan shekara ta zagayo sai ta haifi yaron da ya mata ciki shi ne sai ta kai shi gurin su sai na umar ya ce ala saka miki daleri ya yi tafiyarta ya ce wannan jinin shi ya tafi a banza to haka a zamanin sama a gen wani wasu mutane sun yi sun yi bako da suka yi baƙo, sai ya zamanto cewa ya ga wata yarinya mai ɗan fatali sai ya dinga binta yana so ya zina da ita sai ta kauce ya ƙara binta sai ta samu dutse sai ta jefe shi a daidai hantar shi sai ya faɗi ya mutu shi ma sai na umar ya ce jininsa ya tafi a banza ya haka yana daga cikin dalilan da suka sa aka haramta zina shine saboda zina za ta iya haddasa yaƙi da kashe-kashe kaga yanzu a zamani ɗaya na sai na umar zamanin da kwata-kwata bai wuce shekaru sha ɗaya da watanni ba an ba da isa wajen mutum uku da aka kashe su ta hanyar zina saboda haka zina daga cikin abubuwan da take jawowa tana jawo fitintunu a tsakanin al'umma a akwai abubuwa da yawa da suke jawo zinace-zinace yanzu saboda wato abin da yake faruwa yanzu a society mu zai baka mamaki wallahi mu dai da Allah subhanahu wataala ya jarrabe mu da kan tafatoyin mutane wallahi mata aure za ta bugo ta ce mata yi zina mata aure wannan ni ba su ɗaya ba wallahi za ta bugo wannan 'yan mata kuwa da yawa ko wata ma jiya ta gaya min ta ce za ta kira na anjima so haka kullum haka ake yake faruwa to menene dalilin da yake jawo zinace zinace a cikin mu yadda zina yawa za a ga ta ya yi zina da maman shi wani ya yi zina da eh, abin nan shi ko wannan ko jiya nan na karanta wani wani wata mace da babanta da kakanta suka yi zina da ita duka suna amfani da ita to menene dalilin da ya jawo waɗannan zinace zinace har ya zamanto cewa sun yi yawa a tsakanin al'umma yana daga cikin abubuwan da suke jawowa shine kallace-kallacen fina-finai za ka ga a da can shekaru 25-30 da suka wuce za a ga finafinan da ake kallo a ƙasar hausa finafinan indiya ne da kuma finafinan amerika idan mutane suka kalli finafinan indiya ne suke koya na soyayya da kuma me na da waƙa, idan mutane suka kalli fim ɗin amerika fa fada suke koya to wannan abin wanda za ga wannan shi a tasirin da yake yi da haka ba wanda zai ɗauki al'adun indiya da yadda suka sa kayan koya amma waɗannan fina-finan hausa da suka zo mana sai ya zamanto unasun nemin bani jirjatina irin mu ɗaya da su saboda haka abubuwa da yawa da ake gani na taɓa mace sai ka ga cewa mutum sai ya zaci cewa ya halatta saboda haka wannan yana daga cikin dalilan da suka jawo zinace-zinace suka yi yawa a cikin al'umma daga cikin abubuwan da suke jawo zinace-zinace a cikin al'umma mu ta yau da kullum shine sanya kaya damammu akwai kayan da da shekaru 20-30 in mutum ya sa za a ce arni ne amma yanzu na tabbata duk cikinmu nan gaba ɗaya da mazanmu da matanmu ba wanda ba shi da alaƙa da irin waɗannan kayan in matar shi ba ta sawa ƴan uwan shi tana sawa in uwan shi ba ta sawa gwaggon shi tana sawa Shi ne za ka ga yanzu misali mata da za ka ga irin yadda iyayen mu suke yi za a sa kaya abin nan eh, za a sa kaya turmi daya lullaba wani a sa wani a sa zani amma yanzu za ka ga mata da yawa irin kayan da suke sawa riga ne da siket wannan sikin da za ta sa komai na shaf ɗin jikinta zai zamanto cewa ya fita saboda haka wannan yana daga cikin dalilan da ya sa ya zamanto cewa zinace-zinace suka ƙara yawaita saboda babban dalilin da ya sa addinin musulunci ya ce mata su fitarta jikinsu shine don kaɗai zina da su shine ma'anar ayar take cikin suratul azab يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين kaga Allah ya ce a sanya hijabi in an ce hijabi ko ba wai sai kin sa zumbulelan hijabi ba abin da ake nufi shine ki sa kayan da za su tukace saboda yanzu wani hijabin gyara wata doguwar rigan ma da shi wani hijabin da ake sawa yanzu gara zannuwan da iyayenmu na baya suke lallabawa da shi saboda haka abin da ake nufi da hijabi a nan shi ne yadda mace za ta sukarsa jikinta saboda haka duk lokacin da ya zamanto abubuwa sun yi yawa irin waɗannan abubuwa sun yi yawa to wannan yana jawo fyaɗe da wahala ka zama ta mai hijabi an mata fyaɗe zai yi wahala saboda ma yadda ake cewa wai Allahu alam akwai wani takalmi da can da ake sa na roba wanda sunan shi Allahu alam saboda da kuturu da cikakken mai kafa in ya sa za a gane ba za a gane wanda irin mutum da ya sa ba da takalmi ne ya shahara na tuma nura ya sani da waɗanda shekarunsu suka ɗan yi gaba amma wanda shekarunsu ishirin da wani abu ba dole ba ne san takalmi Allahu alam to ita ma mace duk lokacin da ta sa hijabi ta sa niqabi ita ma Allahu a'lam ne saboda mutumin banza in ya zo bai sani ba mummuna ce kyakkyawa ce yaya take bai sani ba da haka ba zai ma taya ba saboda zai iya kokarin neman ta kuma daga baya ma in ta bude fuskar ta ga gaba irin wacce yake so bace yana daga cikin abubuwan da yake jawo mana matsaloli a zamantakewanmu da kuma yawan zinace-zinace shi ne yawan kadaita da mata za ga yanzu Allah subhanahu wataala ya jarrabe mu da masifu da yawa ta hanyoyi da dama na kadaita za ga iyayenmu yadda Allah subhanahu wataala ya jarrabe ya sa su suna da tsarfi ba su da ganda za ga duk ayyukan gida su suke yi amma yanzu mace za ta ce a nemo mata ɗan aike za ta ce a nemo mata wanda zai dinga yi mata kaza an tana da bukata irin waɗannan da yawa suna lallata mutane lokacin muna karatu a madina muna labartiri akwai wani malamin mu na nahawu sai da muka daina ma shiga hisashi? saboda yadda yake yawan ba mu labarin irin zinace-zinacen da suke faruwa a saudiya yake ce mana akwai wani mutum da kullum idan ya shiga idan ya zo so ɗinsa zai ga an shiga amma ba a ɗauki komai ba saboda haka ran nan sai ya ce duk yadda za a yau zai tsaya ya gane yake faruwa da su ɗin nan nashi saboda zai ga an shiga amma ba a sata komai saboda haka sai ya samu wani waje ya makale a can ya samu wani waje ya makale kawai sai ga wata yarinya ta shigo sai ta cika kayanta sai ga wani namiji a bayanta kawai sai ya fito sai ta ce ya rufa musu asiri ya ce to sai kin gaya mu ko ina kike ta ce babanta alƙali ne kuma wannan direban gidansu ne kullum su uku ne kullum yana kan fito da ɗaya zuwa ya da ita a wannan sita to yana da kyau daga cikin fa'idar wannan shine tun mutumin da ya zamanto cewa yana so zai ɗauki direba ko wani abu inda zai yiwu ya ɗauki tsoho wanda matar shi ba za ta sha'awar shi ba amma za ka ga wani ya ɗau direba ya fi shi gayu ya ma fi shi kyau kila to ya za'a ba za a samu matsala ba musamman kuma idan ya zamanto shi mai gidan yana da hidimomi da yawa kusancin mutumin da yake da hidimomi da yawa sha'awarsa tana ƙasa ko kuma idan idan shekaru suka masa yawa wallahi direbobi suna yawan suna yawan saduwa da makusantansu haka ma mata yake a gida akwai wani mutum da yake cikin jami'an tsaro ya taba kira na sai yake ce min a wani abu zai aikata amma sai aka ce masa da Allah kafin ya aikata ya nemi shawara ta sai na ce masa me ya faru sai ce min wallahi a matarsa ce ya bata da esko ɗinsa saboda haka sai aka ce masa gaskiya suna ɗan abubuwan da bai dace ba saboda haka sai ya sa flash ya ajiye ya sa flash ya ajiye ya ce sai ya samu cewa ko zina suke wata kuma ya dawo ma sai ya same su shi ne ya ce min yanzu ya kama su ne su duka biyun ya ɗaure su a wani wani a wani gidan shi tun safe bai ba su ba su ci abinci ba da haka yana so zai harbe su ne to ya ma yi shirin harbe su shine haka ki masa ya kamata da ya bugo ya nemi fatawa sai na ce masa kakka harbe sai ce a ah, to malam dama in mutum ya yi zina kuma ya taba aure ba hukunci kisa ba ne ya ce to kawai ka banni na aika ta lahira ya ce yi eh, haka ne yadda ka faɗa haka ne amma ba a ka yake ba sai ce mun to ai shi sun yi alkawari da baban shi cewa ba zai yi saki ba cewa na yi da shi yanzu ya sake ta kawai sai ce a ah, sai sun yi alƙawari da baban cewa shi ba zai sake ta ba sai na ce to yanzu idan ka sake ta ka saba wa babanka idan kuma ka kashe ta ka saba wa Allah wa ya kake ganin ya kamata ka bi sai shiru ya ce to na ce to yanzu ma idan ka kashe ta yara kai da babanta sai ce haba kalan kai baka sani ba ne ya ce ita nake soja din nan kawai zan ce da babanta ta bata ne sai na ce to su kuma gidan soja ya za ku da su ya za ka yi da gawa sai ce ai idan na ce jiya na sha to kawai su san shi ɗin kwana biyu ne da muka gama da wannan sai ce to ya za a yi da wanda ta yi zinar da shi saboda arme ne ita musulma ce ya arewa shi kuma ta je ta samu wani arme can na kudu maso kudu irin baƙaƙen arnan nan ta yi zina da shi da ma 'yan kudu maso yamma ne suna da ɗan haske saboda akwai musulmai da yawa tare da su ya ce ya za a yi na ce shi ma kasa kashe shi yace a malam wannan shi ka banda na kashe shi nace a kaka kashe shi sai yace amma tun da ka ce min karni ne to yadda nake so shi ne kawai ka yi kokari yadda za a kore shi daga soja kaga ka rage mana mugun ini yace wannan shi ne shawarar da ya kamata kai sai ce ta kuma yanzu in yaje ya faɗa abin da ya ce ya tona asirinsa yace ka je je ko yadda za a je ka je cire mai wannan kakin so bayan kwanaki ya kira ne ya ce ya sa an kore shi kuma an sa shi a firzin na shekara ashirin so kun ga ne ya ja wannan shi ne irin waɗannan abubuwa a saudiya ko tiyata za a yi to ba a barin likita shi kaɗai ya yi tiyata sai an haɗa shi da wasu idan kuma mace zai yi wa tiyata to dole sai an haɗa shi da mata saboda likitoci su ma suna zina da mata da yawa akwai wata da ta taɓa kirana sai ta kira ni sai take ce min wallahi ta mutum ya kirki ce wane ne wane ne mata aure amma kawai ne likitanta ta ya ja ta yayi zina da ita sai ta to ainihi ba zan iya gane cewa ba ki da tasiri wajen zina ba sai kin ni labarin yadda aka yi hanyar zina da sai take ce min ai ba ta ba ta haihuwa saboda haka takan je asibitin shi muraja'a eh, takan je bi abin nan ah, muraja takan je ganin likita kenan ko takan je bita lokaci lokaci so sai ranar sai ya ci ya ci ya ranar ba je ɗinsa ta zagayo sai yake gaya mata sai ta ɗauke wuta sai ta bashi to daga nan wata ran kuma suka je suka yi zina dai a gadon asibiti ita to wannan ai tare kuka yi zina amma kake mun kake nemo wani uzuri da za ki iya ba wa kanki yana daga cikin dalilan da suke jawo zinace-zinace a mu shine yadda aure ya wahala za ka ga a zamanin baya aure ba shi da wahala ba a ɗora wa mutane abubuwa na abubuwa na tsirbace-tsirbace waɗanda ba dole ba yanzu idan kuka duba annabi sallallahu alaihi wa sallam wata mace ta zo ta ce tana son shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ɗaga kai ya kalle ta sai ya ji kufar da kai sai wani mutum ya ce da annabi sallallahu alaihi idan ba ka santa ni ina santa dan sassalam ya ce je ka wani abu na sadaki mutumin nan yawa ba yawa ba bai samu komai ba karshe annabi sallallahu alaihi sallam ya ce masa ya je ya kawo ko da zobe ne na bakin karfe mutumin nan ya ce shi fa duk duniyar nan ba abin da ya mallaka illa bargon shi shi ma bargon ta zai ba ta rai ba zai ishe shi ba idan kuma da zai zamanto cewa idan kuma da zai zamanto cewa zai rike rabin shi ma ba zai ishe shi ba sai sai sallallahu ya ce mun aura maka ita saboda abin da ka rike na alqur'ani yanzu ma da irin wannan auren ya za a ce dan matsaloli yan ƙanana na rashin abinci ko wani abu zai iya yi wa ya zamanto an samu matsala amma yanzu idan mutum zai aure za a kawo kuɗin gaisuwa uwa za a kawo kuɗin gaisuwa uba za ka kawo kuɗin anko za a yi anko kala kaza ya za a yi aure a bala a ji daɗin shi yanzu akwai wanda suka zo wajena muka yi ta samun tattaunawa da su kaya ya mata kaya kala hamsin da kuma takalma wajen kala goma amma akan anko da ta nema wani takalmi ya ce mata bai ce mata ba ɗauki auren ya lallace yanzu ya za a yi mutum ba zai yadda ya ba da naira ɗari naira ɗari biyu ya je ya zina ba yana daga cikin abubuwan da suke jawo zinace-zinace shi ne rashin bincike cikakke yayin aure za ka ga yanzu maza wace irin mace cika fi so kara wace iri kuma doguwa yawwa in ya samu fara doguwa to ko da ba alheri a cikinta zai ce Allah ya sa alheri a cikinta su kuma mata wanne irin namiji suke so da kuɗi to wannan rashin bincike yana daga cikin dalilan da zai sa mutum sai ya aure sai ya samu matar shi dama tana zina saboda iyayenta dama suna yi yanzu akwai wani da ya kawo mana ƙara matar shi tana zina aka bincika babar ita ma tana yi haka shi yasa to ake so in za ka yi aure ka duba asali da kuma iri na gari sayyidina umar radiyallahu anhu wani lokaci yana wucewa sai ya ji wata mace tana cewa da ita ki kara wa nonon nan ruwa sai ita ce ai umar ya hana a kara wa nonon nan ruwa sai ta ce to ai umar baya ganin mu sai ita ce ai idan umar baya ganin mu ai ubangijin umar yana ganin mu umar da ya ji kawai sai wa gidan alama da ya masa alama kawai washe gari sai ya tara yaransa sai ce kai wane ne yake bukata aure saboda akwai wata yarinya mutum ya kirki wacce na ji a gida kaza ishe walau kana li abikum haraka ma sabaqahu ilaiha ahad ita inda babanku yana da ragowar karfi da shi zai je a wannan yarinya sai asu ce yana santa a zuriyarta aka samu Umar bin Abdulaziz wanda ba a taba samun wani halifa mai adalci bayan kula fa'ura shirin kamar shi ba idan ya zama to ka samu a ka ta gari daga zasso na gari da kyar ka ga ta lallace idan sa idan kuka kalla lokacin da nana maryam ta dan fita ta dan ta dawo da ɗa da iyayenta suka ce mata yan uwanta me suka ce mata ma kana abokin ra'a sau'in wa ma kanat ummuki bagiya cewa suka yi da ita haba maryam ya za a zo da da haka kawai ke baki aure ba babanki ba mutumin banza ba yake kuma ba karuwa ba kaga wannan yake nuna cewa ana komawa zuwa ga asali ana komawa zuwa ga asali saboda kuma ƙarshe kun ga da aka bincika ɗin ƙarshe na na maryam ɗin ba ta yi zina ba nuna cewa wata kyauta ce Allah ya mata daga gare shi saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da suke tasiri yana da kyau idan mutum ya samu mace mutum ya kirki haɗe da kyau ba laifi ya haɗa amma kar ya zama kyan shi ne gaba ya kamata ya zamanto cewa mutum ya kirki wannan shi ne babban abin da ka sa a gaba ya zamanto kawai kai kana san mutum ya kirki ne yanzu annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan na na Khadija ta rasu da ya aure ba haka ya zauna ya zauna wani lokaci da dan tsawo kawai binti hakim idan ka zo ta same shi sai ta ce masa ya kamata kai aure ya ce to wa zan sai ta ce akwai wata mace dattijuwa akwai bazawara akwai budurwa sai ce wace ce bazawara sai ta ce akwai wata mace tsohuwa wacce ce imani da kai akwai kuma ya abokin ka abubakar annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taba ganin da ba a zahirin isa sai ce to ki je ki ce ina son su kawai tun da aka yabi sauda a gaban shi ce ki ki ce ina son su shi kenan sai da za a ɗaura aure aka kira shi ita kawai bintu hakim ita ce ta zai ta mai taɗi ita ce ta zai ta masa komai da komai amma shi na sallallahu alaihi wa sallam bai maganta ba to in ya zamanto cewa ba kai aure daga guri mai kyau ba wannan yana daga cikin abubuwa masu matsala yana da kyau ya zamanto mutum in zai aure ya dinga duba ba iya iyaye ba hatta yanayin gurin da yarinyar take zaune akwai a ah, wani mutum da wani lokaci ina bacci kawai sai na ji waya da safe sai ya tashe ni daga bacci sai yake ce min ina bakin kotu ne zan saki matata to shine aka ce mun kafin na sike ta da Allah na nemi shawara sai na ce masa me take yi da kuwa kake so za ka sike ta sai ce min tana ɗaukar hoton al'aurarta tana tura wani namiji ta whatsapp sai ce mu wannan shi ne laifin da take sai na ce mai tambayar da na fara mai sai na ce mai a ina ka auro wata sai ce a jihar edo na ce to ba mamaki kaga yanzu misali mutum biyu ya tsallake nan ya tsallake arewa ya tsallake kudu kudu din nan mata kusa da mu har ya tafi edo ya je ya yi aure yana daga cikin abubuwan da suke jawo zinace-zinace shine karatun haya institution ni a wajena karatun haya institution da ya zamanto cewa mata da yawa yanzu suka kulla faransu suna yi wallahi wallahi ci gaban mai haƙar rijiya kuma akwai munana wa Allah da tuma a ci shi yasa wani bokon ba shi da amfani yanzu iyayenmu da yawa tun wanda ya kai shekara hamsin ya kai shekara hamsin a duniya in dai dan arewa ne ya kai shekara hamsin hamsin da wani abu to wala kashi casa'in da biyar cikin ɗari wallahi babu shi ba ta yi firamare ba ko ba haka ba ne mafiya yawanci to amma kuma ku duba waɗannan matan da ba su firamare ba su ne fa suka haifi waɗannan furofesoshin da kuke gani amma yanzu mutum wai zai ce wai mutum wai zai ce wai shi wai dole ya ce ta yi karatu ne dalili shi ne saboda kawai mijin da za ta aura ƙila ba zai iya biya mata bukatunta duka na yau da kullum ba don haka sai ya zamanto cewa wannan sai ya taimaka mata a rayuwarta ta yau da kullum wallahi wannan munanawa Allah zato ne karatun da ake na haya institution ni a fahimta ta wallahi malam sharrin da yake cikin shi ya fa alkhairin da yake cikin shi yawa nan cikin Zariya, wani yake ce min cikin makarantun Zariya, ya ce min wani ya ce masa in yana so akwai aji ɗaya da zai kai shi in dai asabar da lahadi ta ƙare in suka je monje ranar monje da safe ya ce akwai aji ɗaya da zai kai shi wanda zai iya ciko roba fenti biyu da kondom a cikin makarantun da muke da su a nan ba na mantawa akwai karatun da muka taɓa yi wani lokaci a DITV da Aniri Radio da muka yi karatu a kan matsalolin zinace-zinace da suka yi yawa a institution bayan mun gama wa gari ke wani mutum ya same ni sai ke ce mun jiya akwai abokina da yake da kemis a kusa da ku ya ji karatunka sai wata yarinya da ta ji sai ta zo sai take ce sai take ce sai ke cewa wata yarinya take cewa da shi wala malam mu duka yan iska ne ta ce yanzu ma yawancin mu ba mu cika samu damar da za mu iskanci da maza ba da mata muke yi yanzu nan kusa da mu wata yarinya ta haihu kwanaki a cikin whatsapp nan ma lasiya wani waje da muke karatu cikin makarantun da muke da su a nan shi ma wata ta haihu saboda aka da aka mana tambaya akan wannan sai nake cewa ni a yadda na fahimta duk wanda ya tura shi haya institution wallahi in dai ba shi da yadda zai iya monitoring ɗinta to wallahi ya zama mai albus a tarbiyya wallahi saboda abubuwan da suke faruwa za ka yi mamaki yanzu hanyar ofis ɗinmu kawai da muke zaune a cikin makaranta wala yawanci ɗalibai ba sa barin ƙwayaye da an sa ƙwai za su fashe shi ma nura saboda shekartakar da suke idan dare ya yi mala za ka ga ɗalibanmu da muke tare da su suna tattaɓa junansu mata da maza sun san mu mun san su sun san mu malamansu ne amma wallahi saboda abin ya zama musu jiki wallahi ba sa zo kunya yanzu cikin makarantun nan akwai inda idan dare ya yi bayan ishara ga mutane wasu ma da gemun su fari wala sun yi fakin suna ɗiban yara jiya muna tattaunawa da wani sai yake cewa sai sai nake faɗan abin da nake yawan maimaitawa cewa ko sakandire mutum yashi ta gama wala ta samu miji ce wai kan ya ce dole sai ke digiri ko diploma sai wani ɗalibi sai ya ce min ai malamin suka yi digiri ko diploma din ma ba su cika shiga ba sai wani ya ce min sai wani ya bayan mun kammala sai wani ya ce malam bari mun yi sallah zan zo in sanar da kai abin da yasa ba sa shiga da muka yi sallah sai ya biyo ni ce wallahi abin da yasa ba sa shiga shine mafiya yawancin su suna lallacewa kafin su fita yace kuma wasu yawa ma malamai ne suke lallata su ya ƙara mun yadda mu kuma da yawa daga cikinsu masu suke neman malama saboda haka ya kamata gaskiyar lamari wallahi wannan ci gaban da muka samu ne haƙar rijiya ya kamata mu sake nazarin shi game da cewa yarinya dole sai ta diploma ko ta digiri wala har malaman jami'ar tsoron auren ta suke saboda haka yana da kyau gaskiyar lamari wannan mu yi nazarinsa ya yadda ya kamata yana daga cikin abubuwan da suke jawo zina a cikin al'umma shine idan ya zamanto cewa a idan ya zamanto cewa mutum baya rantsa gani shi a inda mutum yana kallace-kallace to wallahi ko mata hudu ne da shi sai ya gama matar da tafi matan shi kyau sai ya gama matar da tafi matan shi kyau to in dai ba ka rantsa ido to wannan zai jawo ya zamanto cewa ka samu damar da za ka yi zinace-zinace ka fada shi yana daga cikin abubuwan da suke jawo zinace-zinace shine rashin raba tsakanin maza da mata Allah subhanahu Ta'ala ya kawo mu wani zamani wanda ya wajaba ya wajaba sosai ya zamanto cewa in kana da 'ya'ya maza da mata wallahi malam ka daina barin su tare akwai wata mace a Kano da ta zo wajen wani abokin mu tana kuka yaranta ta tura mace da namiji ta tura su kumara wallahi malam bayan wata hudu da dawo wasu shega yarinyar tana amai menene ya faru da ita yayanta uwa ɗaya uba ɗaya mata ciki tsakanin maka da madina Sai wani waje ya ake ce mai da afisan a cikin kano makaranta ce wacce ake islamiyyar matan masu kuɗi da masu hali yanzu irin matan kwamishinoni da matan ministoci suna jin kunya su zo makarantar su ma nura dambo ko malam yusuf su yi karatu a islamiyya tare da talakawa to sai aka buɗe su ta makaranta wani kato su manyan mata ne masu kuɗi suke zuwa ana musu karatun islamiyya a sabar da lahari saboda haka wata yarinya wani lokaci an gayyace ni lakta sai ta zo sai ta durkusa sai take ce mun da azumi ne sai take ce mun an kullunta ne tana ɗan kai mai abinci da azumi sai ta ce to yana ɗan yin wasa da ita amma dai ya saka gaban shi a cikin gaban amma dai bai shiga ba wala yarinya bata shekara ashirin ba akwai wata yarinya da ta zo sai take ce mu yaya ake yin istibrai domin yau da kullum saboda yawan matsaloli da suke zuwa mana na yau da kullum yau da kullum da yawa mukan gane mace ce magana ma wani lokacin amma yadda ma za ka iya gane budurwa ce wata ma daga rubutunta za ka iya ganewa irin ce to ke kina budurwa da ya haɗa ki da istibrai ita ce mun to tana low school ne akwai wani namiji haka da suka ɗan rungumi juna da shi da sauransu amma da kaya jikin da ce to ba abin da ya haɗa ki da istibrai shikenan sai ta ce mun sai wata rana sai ta sake mun tambaya akan saurayinta yana tattaba ta yana kaza yana kaza sai na ce to tambayar ba ta mata ba ita amma ta manta sai na ba ta amsa sai wata rana kuma ita ce mun ita yaranta ma tana ganin shegu ne sai na ce kamar ya shegu ita ce to wallahi akwai wanda ya zina da ita kafin ta yi aure da wata biyu sai ne mata irin na annabi Musa na kala la gawiyyun mubin ce to in haka ne ke kuwa gaskiya kin yi lalata da yawa a rayuwarki sai ta ce a ita in dai zina ce ban da wannan bata taba yi ba kawai dai ta san kafin ke aure kannan babanta suna amfani da ita ita iya abin da ta sani kenan amma dai in ban da wancan ita bata sani ba gaskiya yana da tsananin amfani ya zamanto mutum ya dinga taka tsantsan idan kina da ya ko kana da ya kada ka dinga amincewa kannanka da yayyanka wallahi yanzu zamani ya canza kamar yadda na gaya muku ko yau na karanta wata yarinya da babanta da kakanta suke zina da ita duba irin wannan kwama tala yana daga cikin abubuwan da suke jawo zinace-zinace a tsakanin al'umma shine a abokai na banza tarbiyya tana da wahalar kinuwa amma rusa ta bai da wahala har yanzu ba samu teknolojin da ko a Amerika ba samu teknolojin da za iya gina wannan masallacin a kwana biyu ba ko a Amerika, amma an samu teknolojin da za a iya rusa shi a minti talatin to haka ita ma tarbiyya yi saboda haka yana da tsananin amfani ya zamanto cewa idin ga kula da waɗanne irin yara da waɗanne irin ƙawaye a aiki suke shafuwa yanzu akwai wani abu da aka dinga shi ɗinsa na san wasu daga cikin kusan shi wata mace da ta tura wa wata ƙawarta boy wanda take ba ta labarin cewa idan tana so ke kuɗi akwai wani malami da za a je wajen shi in yi zina da ke da maniyin da kuka yi zinar da shi za a haɗa maganin zaki kuɗi ya san wasu sun ji shi an ta yaɗawa kuma haka ta tura wa ‘yan uwarta ta gamsar da ita akan cewa kawai za ta je ne malamin zai yi tsira da ita kwana uku maniyin ita da malamin shi za a haɗa sai a yi amfani da shi Allah yadda za ta samu daloli to kaga wannan yana daga cikin kafacin minti hamsin da biyar zan yi minti hamsin sai da minti goma zan ƙara na saboda haka a idan kuka kula kaga za ka ga cewa munanan abokai ne yana daga ciki shine yawan ba da kisoshi na batsa idan kina da yara kika ji su suna yin kisoshi na batsa to ya kamata ki yi kokari wajen ki ga cewa sun kin hana su saboda irin kisoshi na batsa suna daga cikin abubuwan da suke ta da sha'awa idan zai yiwu uwa in dai ɗanta ya fara tasawa to ta daina canza kaya a kusa da shi za ku ga kamar yadda na gaya muku iyayenmu na baya wanda ba su boko ba wallahi za ku tara musu abubuwa da yawa yanzu iyayenmu na baya zai yi wuya mamanka kaskana matan da za ta shiga ban saboda biyan bukata balle wai ka san lokacin da mamanka take jinin al'ada wallahi mutanen da idan lokacin sallah yayi ko suna jinin al'ada wallahi malam zaka ga sun yi alwala sun shiga daki ko da ba za ci sallah ba ko ba haka bane balle wai ka ganta tana garda abinci a gaban 'ya'yanta. wallahi ba za ka gani ba a wajen matar da ta haura shekara 60 amma yanzu amma yanzu iyaye abubuwan da suke da yawa su suke haifar da wasu lalacewar tarbiyya tana canza breziya tana canza fan tana canza wasu abubuwan a gaban yaranta nan da nan sai su ga wannan abun bai sauki ne yana daga cikin abubuwan da suke jawo zinace-zinace a tsakanin a mutane a lokuta da yawa shine idan mazaje ya zamanto ba suna yawan tafiye-tafiye duk mutumin da yake yawan tafiye-tafiye to in zai yi wa kanshi adalci kai ya yawaita auren mata da yawa saboda galibi idan ya zamanto cewa mutum yana yawan tafiye-tafiye wannan yana sawa matar shi ta fada zina saboda haka sayyidina Umar radiyallahu anhu wani lokaci yana tafiya yana yawo a cikin Madina sai ji wata mace tana waka tana cewa tsawala hadar lailu wasu wadda janihu daren nan ya yi tsawo kuma ya yi duhu take cewa ina ma zan samu wani wanda zai ebe min cewa take cewa ko wallahi laula khashyatullahi wahdahu la hurrika min hadha as jawani jawanibu Sai ce in ban da tsoron Allah to da na samu wanda zai girgiza wannan wannan wannan da sai na samu wanda zai girgiza wannan gada sai da na Umar radiyallahu anhu sai wa gidan sheda da safe sai ya tambayi wani daga cikin sai kira Esther eh, na Hafsa sai ce mata wata nawa ne mace take iya haƙuri ba tare da namiji ba sai ce masa haba malam yanzu kamar ka zai iya irin wannan tambaya sai ce ni dai ki ga mu sai ce wata uku zuwa hudu sai sa doka cewa duk wanda aka tura yaƙi, in dai yayi wata uku zuwa hudu ko ya gama yaƙin ko bai gama ba kawai a dawo da shi shi sa kuka duba Allah subhanahu ta'ala ma a aya ta ɗari biyu da ishirin da shida a suratul bakara ya sanya haddin da mutum zai iya ƙauracewa matar shi shine watanni hudu ulu na min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur A in fa'u inna allaha ghafurur rahim akwai wata mace da ta taba mun waya ce mun su biyu ne a wajen mijinsu ita amarya duk shekara yake saduwa da ita so daya ita kuma uwar gida fatali duk wata uku yake saduwa da su ina kuma da matan banza sai nake tambaya ta nace to yanzu ya kike ta nuna mu ita ma ta fara kama hanyar shi ta zinace zinace kaga idan mutum ya zamanto ya yi shekaru da yawa sha'awar shi tana ƙasa to bai kamata ya tara mata da yawa ba ko kuma ya san baya zama shi ma bai kamata ba daga cikin abubuwan da suke jawo zinace zinace a cikin mutane akwai jahilci akwai waɗanda ba su san girman haramcin zina ba ko da sun san haramun ci amma ba su san girman illarta ba wani mutum aka ce masa abokin da yake ba mu labari aka ce masa matarka tana yan abubuwan da ba su dace ba sai shi a gaya mai aka ce in kai dai ka kwaɓe ta tana dai ɗan yin abubuwan da ba su dace ba sai ce sai an gaya mai sai aka ce to tana bin abokinka dubai tana abubuwa da baɗala sai ce haka ne aka ce haka ne ya ce wallahi sai ya rama aka ce mai ai haram ne ce in yace ai shi matar wancan tana kusanto shi sama da yadda matarsa take kusantar wancan ita dan haka sai ya rama sai da aka yi ta mai bayani ya ce a yadda ya zina da matan shi ma zai zina da ta shi kenan to duk bayanan da aka mai bai fahimta ba so a wannan ɗansa shi bai wai tunanin ya kwaɗe ta ko kuma ya zamanto cewa ko kuma ya zamanto cewa ya hantare ta ba yana daga cikin abubuwan da suke jawo zinace-zinace a wasu lokutan shi ne idan ya zamanto akwai tsere mai yawa idan ya zamanto babu tsere mai yawa tsakanin mata da miji yana da kyau a ce a cikin matansa akwai wacce shekarunku suna da nisa saboda galibi mata sha'awarsu idan suka wuce hamsin tana disashewa so wasu dattijawan da suke saka yara a babban riga suna zina da su wasu daga cikin dalilai shine matansu gaba ɗaya sun tsufa ba wacce take da sha'awa lokacin 1999 ina gani mala abdulhab abdalla malaminmu na kano allah ya ƙara masa lafiya wata rana ya dawo daga togo sai yake ce mana wallahi mun yi wata shari'a kuka ce malam da ya faru ya ce wallahi dattijo ne matan shi hudu duk sun tsufa kowace in yaje sai ta kullo kofa saboda haka shi kuma baba dattijo akwai ragowar to saboda haka sai ya rasa ya zai yi ne mala abdullahi aka zo aka nemi shawara ya za mala abdullahi sai ya samu uwar gida ita yanzu yadda za a yi ke uwar gida ke da a yi dan saki eh ta ce uwar gida ke yadda a yi dan saki to sai uwar gida sai ta yadda aka sake ta shi kuma baba sai aka samo mai mai ɗan ragowar jini a jika saboda haka yana da kyau in mutum zai yi mata hudu mata su yi haƙuri to ya kamata aƙalla a ce ta hudun ko ta uku akwai ɗan distance na kamar shekara ishirin tsakanin saboda idan waɗannan ukun na farko sun saki to zai zamanto akwai wata saboda da yawa idan ya zamanto matan da kake da su guda hudu dukkansu suka zamanto cewa shekarunku kusan ɗaya ne to ƙarshe za ka zo kai kana da sha'awa su kuma sun tafi sai ya zamanto idan babu tsoron Allah sai mutum ya fada cikin zina amma na ƙarshe ko na kusa da na ƙarshe shine makusantan miji yana da tsananin kyau mutum ya yi takatsantsan da makusantan miji annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yana cewa na hane ku da shiga wajen matan da mazajen su ba tare sai aka ce afara aita alhamuwa ya kake gani game da alhamu shine qaribu zawj makusancin miji sai ya ce alhamu almaut ya ce makusancin miji mutuwa ne wani kanin miji ya yi wa wani malami tambaya yace ce duk ‘ya'yan yayana na ne ya ce kai ka san abin da kake faɗa kuwa yace ce duk ‘ya'yan yayana na ne ba da su ko ɗaya ce, sai ce to ta yaya sai ce idan ya tafi unguwa matar shi takan yi kwalliya da ta ado sai ta zo wajena kuma sai in sadu da ita ita saboda haka gaba ɗaya gaba ɗaya duka babu ɗan shaci abu na ƙarshe cikin abubuwan da zan tsaye a kansu waɗanda suke jawo zinace-zinace shi ne abokai abokan miji za a ga akwai al'ada da take faruwa duk da yanzu ta yi ƙaranci, amma har yanzu akwai ragowar ta a cikin hausawa mutum yana da aboki wanda wannan abokin ya amince masa koyaushe zai iya shiga wajen matan shi waɗannan suna haddasa fitattunu da yawa musamman kamar yadda na gaya muku su mata abin da yake birge su a jikin namiji ba shi da yawa akwai wani da na sani mata suna son shi sosai saboda kawai yana da wata wushirya a haƙoran gaba wannan wushiriyar ce da yake da ita idan yana magana akwai wata s da take fitowa saboda haka wannan ya sa mata da yawa suke san shi to idan ya zama to kana da aboki yana da wani abu wanda matarka za ta iya san shi wallahi malam cikin sauki zai iya za su iya san shi saboda haka yana da kyau mutum ya zama to idan yana da aboki akwai limitation na hudarsu kaga sai na umar radiyallahu anhu matan mujahidai kiyawa yake a kofa a kofar gida in wata tana da bukata ta bashi kuma baya yadda ya shiga ala kulli hal abubuwan gaskiyar lamari suna da yawan gaske amma gaskiyar lamari zinace zinace sun yawaita a cikin al'ummar mu akwai wani da yake cewa ya kwana a gidan yayan shi a kanwar matar yayan shi ya shekara shi da teretin din shi sosai kuwa wallahi shekara shida ai abubuwan lakta kamata ya ta kai awa uku daura ya kamata a yi ba ba ba lakta minti hamsin da biyar ba a lokacin da muka yi muka yi muka yi karatuttukan mu na Ramadan din nan akwai wasu da muka da muka dawo da muka gayyato in kiyaye haƙƙin bil adama wallahi suke ce mana akwai wani ya akwai wata yarinya yar shekara hudu akwai wata yarinya yan shekara hudu da take yi wa wani yaro ɗan shekara shida waya su zo su zina gidansu ɗaya kawai irin landline ɗin nan ne irin landline ne kawai sai ta kira shi fasuwa ta yi haka ji so yana da kyau mu ci gaba da iski istighfari kuma gaskiyar lamari abubuwan da suke faruwa suna da yawa amma dai na san an haska kuma shehin malami sheikh muhammad nura dambo na san shi ma ba zai rasa abin da zai yi na taliki ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi da barakatuh الشيخ الدكتور جميل يوسف زريوة على العلم cikin kanin lokaci ma da ya tattauna mana kan dalilan da kan jawo sakin cikin al'umma wato dalilan da kan dawo da za cikin muna fatan ubangiji madaukakin sarki ya kiyashe mu tsare mana al'umma mu mata lokaci ya riga ya jawo mana tare da malaman mu akwai ɗaya daga cikin limaman wannan masallaci a zafi. kuma cikin imam na masallacin al'imam ibn qayyim sannan akwai don goma malar rabi'u suleiman ɗaya daga cikin jagororin makarantu a wannan yanki namu a cikin manyan alarmomi da muke da su akwai shugaban jama'a fi da ake waika mutu sunna na yi wannan yankin gaba daya na nan tudun jikun shek Usman Balabakori muna tare da shi a nan da sauran manyan malamai Allah ya saka musu da alkhai akwai tambayoyi kafin mu karanta wannan tambayoyi ina son ɗan yi tsokaci cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kan abin da ya shafi kaɗan daga cikin abubuwa da malam ya ambata wato a saurara akwai wani abu da muke so a da hankali a kansa a wannan anguwa saboda ɗan wani labari da zan ba ku abdullahi shine shaida na abdullahi da gyara kayanka a anguwan nan ba so ɗaya ba muna shiramun kesis na zinace-zinace cikin mafi munin da muka samu shine lokacin da aka sami wata mata tana zina da yaron hayan gidansu haya suke yi a gida ɗaya ya ɗan ɗaga haka in babace ta tafi kasuwa ko ta tafi wajen sana'arta wannan mata makwabciyarsu ita ko mijinta yana zuwa nashi sana'a in ya fita wajen sana'a sai a bari tsakanin wannan yaro ɗan sakandare suna hutu sai ita wancan mata mijinta ya tafi shi kuma babar shi ba ta wani lokaci a yi a ɗakinta inda take kwana da mijinta wani lokaci ya jawo ta zuwa gadon babar shi inda suke ta da mijinta haka ne mala abdullahi an yi haka a nan garin ba saboda allah mala ibrahim ba shi da ya san wannan nan tudun jikun abin ya rika faruwa kun ga wannan wajibi ne a kiyaye zaman gidajen haya kar a amincewa duk wani wanda ba muharrami ba ne ba a ɗauki mataki kan irairan waɗannan abu na biyu jinkirin aure da malam ya mana magana a kai gaskiyar magana samaran nan da ya kamata a ce da san aure wallahi cikin dalilai na zanace-zanace din nan akwai kaga saurayi zajjege bai aure ba mun ga dalilin da zai sa dukkan su malayar su din nan za su zauna ba su aure ba tsakani ga Allah ya kamata su rika yanka aure duk matasa din nan haka ga 'yan matan nan da yawa a islamiyu ga samari nan da yawa ya kamata da zaran yaro ya girma ya balaga yana son ya yi aure ya yi aure auren nan nau'i nau'i ne akwai mai tsada akwai na daidai da kai wannan yana cikin dalilan da zai sa a matse kofar zina wallahi jama'a ina faɗa muku magana ta gaskiya ku saurara ku ci a zamanin nan an waye gari za ka cimma wani mutumin kirki ne wallahi mutumin kirki ne amma ɗan iska ne mutumin kirki ne bai daina kirkin ba amma kuma yana iskanci don misali zai je masallaci a yi sallar jama'a da shi zai je wa'azi duk wani kirki zai yi amma kuma yana wannan ɗan latsalatse da waya kallon fima-fiman banza irin blue film a waya da sauran abubuwa na banza tare da cewa ko mutumin kirki ne inda malam yanzu zai samu dama duk irin waɗannan labarai na san a matsayin shi na mufti ya ba da fatawa duk yana da su wanda za ka cima mutumin kirki ne amma sai wani aika-aika ya zo ya ta rusa kuka wallahi wallahi akwai yaro da ya zo ya samu wallahi al'adil ya ce min shi mahaddacin alkur'ani mai girma ne ya haddace alkur'ani har sai da na ce ya karanta alkur'ani na shi yace ya haddace daga suratul fatiha har zuwa sunan jannati wannan amma kuma yayi zina yace yayi zina a dushi ya dinga kuka yaran nan a waya muka fara magana ha karshe na ce ya zo ya same ni na kwantar masa da hankali damuwan da ya shiga ma alama ce ta imani sannan nan nuna masa ya je ta nakulkuli ya ta nakulkuli ne masa istishgadi da ayar da ya haddace ya ta sallolin nafil sun yana kula da sallolin farilla innal hasana na sayyi'at zalika kira lil zakirin na ja masa hankali ne masa jan kumi lalle lalle ya je ya aure wani yaro sun lokacin abdullahi ne abbas ya zo ya samu abdullahi abbas yaro ne karami haka bai girma balaga kita bayyana ba sai cewa abdullahi da abbas tambaya yake so ya yi amma yana jin kunya duk ɗalibai sun watse ya ce tambaye ni duk abin da za ka tambayi mahaifinka don ni babanka ne a addini sai ce ka ganni ban da girman jiki kuma shekaru na ba su da yawa amma ina jin irin abin da maza ke ji da haka ya ce yana istimna'i abdullahi abbas ya faɗa ya ce uffin wa taffin zawajul amati khairun minhu shine abdullahi abbas nan take kafin rana ta fada ya je nemo budurwa a madina ya aura ma wannan yaro karami haka bai kai shekara ashirin ba so tun lokacin magabata suna ga tsawaita lokacin aure ga maza da mata gaba daya yana cikin dalilai na zina kuma malam ya faɗakar da mu akan wannan sannan batun kodin da malam ya yi shi ma akwai matsaloli da yawa muna da labarai irin waɗannan kala-kala mu kiyaye sannan auren dole shi ma yana kawo zinace-zinace auren dole a rika kallon yara in sun fito da mazajen da suke so a ba su a ƙarshe ina so in ja hankali a tunkule wallahi zana mugun aiki ne duk mutumin da ya zana al'imami ibn qayyim ya ce zai gadar mashi da abu uku na farko dai zai gawatar masa da talauci ba abin da ke wa mutum da bakar talauci duk abin da ya taɓa ya lalace ya zanto zai da albarkar rayuwa kamar zana budurwa ko matan aure ko bazawara ko saurayi ko magidanci duk wanda ya rungumi zina to ko za a gadar masa da talauci karanta al-lisafin al-imam ibn al-qayyim ad wa dawa yana kawo talauci sanai yana haifar da kaskanci mutum ya zanto bai da kima wurin mutane bai da daraja bai da kima ya zama ba a ga bai da haiba bai da kwarjini haka mu ji tsoron zina sannan yana gadar da fushin Allah ku samu littafin tawazin na da imam ibn kudama al-maqdisi za ku ji tarihin wani mutum sai da yake kara saba'in yana ibada amma wallahi zinan sati daya ya rusa masa sa duka haka hukunci da cewa dan wuta ne ku karanta littafin attawabin shekara saba'in ya yana ibada shekara saba'in amma zinan sati ɗaya ya lalata masa aikinsa duka in ba abin da ke fusa ta Allah in ka cire shirka da Allah ya imam kai ya ce kamar zina da haka mu ji tsoron waɗannan abubuwa guda uku sannan mai zina tun a kabarinsa namiji da mace walla za a tuɓe su tumɓar a ɗora su akan wani abu kamar tanda ana azabtar da su a cikin kabarinsu mata a kiyaye zina matan aure samari kowa ya yarda da aure kai yarda da zina gabata malam ga lokaci ya ja ga kuma tambayoyi illa waɗanda duk ba su da alaka da karatu za mu ta ba malam rabiu shi yana ana shirya na mata a nan sai a amsa su ko wajen uh, karatuttuka da ake yi a nan masallaci uh, wannan tambaya ta farko yana cewa don allah mala a man bayani dangane da istimna'i sannan bai hukuncinsa a musulunci a wajen malamai guda uku mali da kuma shafi da ma'aika cikin na da haramun ne saboda abin da ya zo a cikin suratul mu'minun da kuma suratul ma'arij Allah subhanahu wataala suka ta mu'mine da cewa walladina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin sai Allah ya ce fa man ittaba wara azalika fa ulai humul adun Allah ya tabbata mu'minai cewa kawai suna biyan bukatar su ne ta hanyar matansu da kuma abin da damar su ta mallaka sai ce amma in ba waɗannan ba to ba sa ba abin da suke ba sa komawa zuwa kan wani abu ban da wannan to sai nuna istimna'i haram ne amma a wajen imamu ahmad in mutum ya ji tsoron zina ya rasa yadda zai yi ba yadda zai zai iya yin zina in bai fitar da mani nan ba to ya halatta so in mutum ya kai matakin larura ta yadda in ba in bai fitar da mani ba zai iya yin zina to yana halatta in ba haka ba kuma yana haifar da cututtuka so duk hadisan da suka zo a kan haramcin istimna'i babu hadisi ɗaya da ya inganta sai dai kawai ana iya kafa hujja da waɗancan ayoyin na suratul mahari da kuma ayoyin da suke cikin suratul mu'minun Allah ne masu sani na ba fa samana wannan na cewa tana buƙatar a ƙara mata bayani dangane da TikTok TikTok saboda irin wannan da TikTok yake yi game da. wata tambaya wannan za ta ci lokaci. haka ki eh, za ta ci lokaci ba sha Allah to a takaice dai kun ji bayanin da malai a kiyaye ta a yi amfani da shi a abin da yake zai kawo matsala ah, wannan tana neman addu'a ne ta ce da mahaifinta da mahaifiyarta ta su. sannan kuma ga kafin yi domin lokaci wanda samu ne ba a karɓa kallon Allah ta ta addu'a Allah madaukakin sarki a zata da mishi Allah subhanahu wataala ya ji kansu Allah ya baki miji na gari kuma ki kokari kake ruwan ido saboda wani lokacin yanzu ba mijin ake rasawa ba ruwan ido ne ya sa ake dadewa ta ga bata samu wanda take so ba wani lokacin za ki iya samun wanda ba shi kika zata ba kuma Allah ya sanya alkhairi a ciki to wannan ma dai kira neman addu'a ne Allah ta'ala ya ba ta da ta da mijin da da ya muku addu'a Allah ya sarki ba ko wata ce neman miji Allah ya ba ta da na gari neman ma ta neman mata ma Allah ya ba to wannan kuma tana cewa eh, ko yana cewa da Allah ai nasiha ga matan da suka buɗe wuta su ba ta so a ƙaro musu abokan zama saboda irin eh, hauka da mata suke yi za a yi shi a bare tambayar nan za su malam yana ganin wannan yana to na farko dai yana da kyau mace ta sani cewa umarni da ƙara aure wani abu ne wanda Allah subhanahu wataala ya umarni da shi saboda haka duk lokacin da ta sallama wa ƙara aure to zai zamanto cewa ta sallama wa Allah ne ta yi biyayya ga Allah kuma akwai hikimomi da yawa waɗanda suka ta haka shi a ƙara aure rashin lafiya yanzu idan ke kaɗai ke fama da mummunan rashin lafiya miji zai iya sake amma in akwai wata to wannan zai iya sawa ya yi haƙuri saboda haka dai yana da kyau dai ki sani hikimar Allah ce kuma ni gaskiya yanzu ina ɗauka cewa duk wanda ya ƙara aure ya yi jihadi saboda yadda mata suka yi yawa a cikin mutane akwai wani laftara da yake cimin yaran shi tara yaran shi goma tara mata namiji ɗaya to kaga wannan in ba auren bibiyu ai mata da yawa ba su samu ji ba to mace dai ta yadda Allah ya yi kallon adalci ya sa ya halatta ƙara aure Allah ya bamu da cewa na ƙarshe lokaci ya riga ya ce wata magana ce mai hatsari wannan ta ce wallahi a rana yana zane da matan babana sai dai kuma a rike ya ta ce ke da shigo ta ce ba Allah za ta yi a wata ta tabbatar da cewa yayanta yana zane da matan babanta tana neman yadda za ta yi ga takardar na gaba. La ilaha illallah wallahi shi yadda zaki shine ya wajaba na farko ki musu wa'azi in ce ba su wa'azi ba ki tona musu asiri wannan shine daidai gaskiya saboda hakan yana da haɗararraka da yawa na farko idan ba shi da aure zai yi tirenin jina, zai ci gaba na biyu kuma ta yi wusa haifi ɗa da wannan ma ya zamanto kuma ɗan ya zama an lallata mai rayuwa kamar yadda wancan ya ce wallahi duk 'ya'yan yayana ba dan shi a ciki 'ya'yana ne to gaskiyar lamari ni ina ba da shawara ki musu wa'azi in ba su ji wa'azi ba ki tona musu a ciki. wallahi malam muna cikin larura shi yasa nake cewa coronavirus da ta zo bara da wallahi zunubin makaranta ɗaya jami'a ɗaya daga cikin jami'o'in da muke su a najeriya ya isa a samu corona a duniya saboda haka yana da kyau in dai ba su dena ba wala ki tona musu asiri kuma za ki samu lada a wajen Allah Allah ya ba mu da cewa jama'a nan dai karshen wannan zama kuma muna tsarin duk tambayoyin da aka fara waɗanda ba samu damar amsa su ba to za mu ba malam domin ya amsa su a cikin filin shi na fatwa wanda yake a gidan tv ya tara aka kwanci za mu kira nuna mu da ya ke mamana wata da shi ma ya rafi da ya mana zuwa da ta abarka ya mana zuwa da ke mana da ya rushe da اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الخير كله وأهله ومن ما علمنا ولا نعلم ونعوذ بك من الشر كله آمين وآمين ما علمنا منه ما لم نعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك